sai darasinmu na gaba a cikin wannan littafi na reading comprehension pocket, inda yara ƙanana suke koyan karatun english cikin sauƙi darasinmu na yau shine the christmas born so a wannan kuma darasin ana so mu mayar da hankali akan continuous tense verb wato verbs inda suke karewa da ing ko kuma kalmomin da suke karewa da ing kamar morning kamar going stocking da ire-irensu. So za su iya zama verb za su iya zama noun. So a almuhim dai ana son mayar hankali akan kalmomin da suke karewa da ing. Za mu samu wannan darasin a shafi na goma sha biyar. So kamar yadda gashi nan muna gani, title na story namu shine The Christmas Born. the Christmas born. The Christmas born. So yanzu zan karanta kamar yadda muka saba, zan karanta so biyu, in karanta so biyu sai yanzu an karanta kuna bi na, bayan mun gama karanta da ku sai yi fassarar labarin, in na yi fassarar labarin sai mu zo mu amsa tambayoyin kamar yadda muka yi a darasussuka a baya a cikin wannan littafin na Reading Comprehension for Kids. So zan fara karantawa. The Christmas Born Patch got a born for Christmas. He found it in the morning in a Christmas stocking. Right outside his kennel. This is the first time Patch has got a bone for Christmas. Every other year, his got a bowl of doggy sweets. Patch is going to take his Christmas bun to the back garden and hide it. Do you think he will take the bone out of the stocking? Maybe he will. Maybe he won't. So wannan na karanta so ɗaya kenan zan sake karantawa sai ku ƙara nutsuwa ku saurara sannan ku riƙa lura da inda nake ajiye pen ɗina kan kowace kalma the christmas born patch got a born for christmas he found it in the morning. In a Christmas stocking. Right outside his canal. This is the first time Patch has got a bone for Christmas. Every other year, he's got a bowl of doggy sweets. Patch is going to take his Christmas bone to the back garden and hide it. Do you think he will take the bone out of the stocking. Maybe he will. Maybe he won't. So wannan na gama karantawa yanzu kuma zai riƙa karantawa kuna bi na in muka gama sai in fassara a takaice sai kuma bayan nan mu amsa tambayoyin da suka biyo baya. Za mu fara karantawa. The Christmas Born The Christmas Born The Christmas Born Patch got. Patch got a bone a bone for Christmas for Christmas he found he found it in the it in the morning morning in a in a Christmas stocking. Christmas stocking. Christmas stocking. Right outside. Right outside. his canal his canal this is this is the first time the first time Patch has patch has got a bone got a bone for Christmas. for Christmas. Every other year. Every other. Every other. Year his. Year his Joe he's got a ball. Got a ball. Of doggy sweets. Of doggy sweets. Pat is going. Pat is going to take to take his Christmas his Christmas born to the born to the back garden back garden and hide it and hide it Do you think? Do you think he will take? He will take. He will take the bone the bone out of the out of the stocking stocking maybe Maybe He will. He will. Maybe. Maybe. He won't. He won't. he won't so wannan shine karshen labarin namu ko kuma in ce wannan shine karshen karantawan da za mu yi yanzu kuma saura mu fassara a takaice ya ce the christmas born christmas dai kamar yadda muka sani lokaci ne na bikin krista wanda suke bin addinin kristanci a 25 ga watan disamba wato 25 disamba Kiristoci suna yin wannan bikin nasu a shekara sau ɗaya, wato bikin sallar su kenan wanda suke yi a 25 December. So the Christmas born ya ce ƙashin born yana nufin kashi. Kashin christmas ko kuma naman christmas duk dai yadda ya kawo da siyakin amma amma tun ya ce born sai mu ɗauka a matsayin kashi. Patch got a born, patch wannan sunan karen nan ne, sunan karen ne patch. Ya ce patch got a born for Christmas. Pat ya samu ƙashi na Kirsimeti. He found it ya samu wannan kashin in the morning a cikin safiya wato da safe ya samu wannan ƙashin in a Christmas stocking a cikin Christmas stocking wato Christmas stocking ita ce wata wani, wani abu ja wanda masu bin addinin Kiristanci suke sakawa ranar Christmas wani kamar hula kamar safa haka dai ana zuba kyaututtuka na Kirsimeti a ciki shi dai shef ɗin shi kamar safa ne za ku gani gashi nan kamar da kuke gani kamar safa amma suna sakawa a kai ma kamar hula za ka gan shi ja wani ma har akwai wani kamar zare haka a bayan shi toliya to wannan shi ne christmas born suna zuba kyaututtuka idan ka je wajen yan uwanka kristoci za su zuba maka minti su zuba maka kuɗi da sauransu da haka to shine amfanin Christmas token. So shi wannan pass ɗin ya samu wannan kashin nan a cikin jakar nan ta Christmas token. Right outside his canal ya same ta ne a waje a ƙofar wato canal na shi kejin shi muka ce canal muna nufin kejin da ake sa kare a rufe shi kejin kare shine canal. so ya samu wannan christmas token din ne a waje a wajen wannan din shi a wajen kejin shi This is the first time. Wannan shine karo na farko Pat has got a, a bone for Christmas. Wanda Pat ya samu kashi a Kirsimeti. Wato duk shekarun baya da ake yin Kirsimeti bai taba samun kashi ba na Kirsimeti sai wannan shekarar. Every other year, kowace shekara shekara da ta gabata, he's got a bowl of doggy sweet. Yana samun dai kawai kwanan su da ake zuba mishi abinci a ciki kwanan da ake zubawa. kare abinci ko a zuba mishi kayan zaƙi da sauransu da haka so doggy a bowl of doggy sweet shine kwanan da ake zubawa karnuka abinci Patch is going to take his Christmas bone. Patch yana so ya ɗauki wannan ƙashin nashi na Christmas wato wannan ƙashin nashi da ya samu to the back garden and hide it yana so ya ɗauka ya kai cikin lambun da yake zama a ciki ya je ya ɓoye shi a cikin wannan lambun. Do you think (shin kana tunanin) he will take the bone out of the stocking (zai cire wannan kashin ne a cikin wannan christmas stocking ne a cikin wannan jakar zai cire wannan kashin ne? Maybe he will, wataƙila zai cire, maybe he won't, wataƙila kuma ba zai cire ba, zai bar shi a ciki. So, wannan ƙarshen labarin kenan yadda za mu iya fassarawa. So, amma ga wasu daga cikin kalmomin da suke karewa da ing nan. ya kamata iyaye ko kuma yayu ko kuma wakilan yara su rika lura da yaransu wajen gane waɗannan kalmomin ta hanyar rubutu wajen iya karanta su sannan kuma da sanin ma'anarsu kamar yadda ga kowace kalma nan muna rubuta ma'anarta daidai gwargwado yadda za mu iya so a rika taimakawa yaran nan wajen nuna musu ma'anonin sannan kuma wajen koya musu yadda za su yi amfani da waɗannan kalmomin a cikin jimla tun kafin mu gama wannan littafin. So za mu shiga tambayoyinmu kamar yadda ga suna. Ya ce questions, answer in sentences shi ma wannan kamar darasinmu na baya ana so ka yi answering a cikin sentences wato a cikin jimla ake so ka bayar da uh, amsa ba wai kawai za ka ɗauko kalma ɗaya ka rubuta ba ne. Ya ce, Where did Pat find his Christmas bond? A ina Pat ya samu wannan Christmas bond ɗin, wannan kashin Kirsimeti nan a ina shi wannan kare patch in ya same shi. Sai mu da nan ya ce me? He found it in the morning in a Chris Christmas stocking right outside his kennel. Sai mu ce me patch? Sai ka fara ɗauko sunan patch. Found his Christmas is Christmas born right outside his canal shikenan ka bayar da amsa ya samu wannan christmas bond din nashi ne a wajen kejin shi Sai tambaya ta biyu: What did the patch get for Christmas every other year? Me Patch ɗin yake samu kowace shekara banda wannan shekarar? Idan mun tuna muka ce wannan shekarar ne kawai ya samu Christmas bone amma sauran shekaru akwai abin da yake samu. So menene yake samu? Sai mu zo nan ya ce me every other year he's got a ball of doggy sweets. sai mu ce me za ka iya ɗauko wannan abin da ya rubuta a nan ka kwabo shi ka rubuta a nan in ga yaga ga kayi daidai every other year he he's got a ball of doggy sweet of doggy of doggy sweets wannan shi ma mun gama da amsan shi sai tambaya ta uku where is patch going to take his christmas bone? a ina patch yake zuwa ya ɗauko Christmas born shi Where is Pat going to take his Christmas born? A ina yake zuwa? A ina? So sai ka rubuta mana amsar a comment box. Sai tambaya ta hudu, Do you think Patch will take his born out of the stocking? Shin kana tunanin Patch zai cire wannan ƙashin a cikin wannan Christmas born ɗin? kana tunanin zai cire shi ya ɓoye shi eh zai iya yiwuwa ya cire shi ya tona rami sai ya binne zai iya yiwuwa kuma ya bar shi a cikin christmas stocking ɗin ya ɓoye abin shi a haka so sai ka sai mu zaɓi ɗaya sai mu ce me yes ni ta ɓangare na kenan yes he will take it out and hide it. So, wannan shine ƙarshen darasinmu na yau, sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu muna jiran amsar ku ta tambaya ta uku a comment box. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.